Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21-25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA a a kan mita 200.5 da rediyo amfani da saroniya da fara'a da nomad da dalol fm duk a jamhuriyar ta nijar a ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da saduwa a yau dinnan litini tara ga watan Afrilu. Ibrahim kalamasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai suro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarin kasashen Siriya da Rasha sun bayyana cewa jiragen yakin Isra'ila guda biyu da ke aiki a sararin samaniyar Lebanon sun kai wani hari filin tashin jiragen saman sojojin kasar Siriya. Jami'ai sun sanar da cewa kakakin Majalisar Somaliya Muhammad Usman Jawari ya sauka daga kujerarsa bayan wani sar siyasa da aka kwashe makonni uku ana yi. A yau Litinin ne ma'aikatar harkokin wajen China ta bayyana cewa tattaunawa kan harkokin cinikayya da Amurka ba abu ne mai yiwuwa ba a halin da ake ciki yanzu. Tokarin labaran kenan. To don me shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai tsaya takara a zaben shekara ta 2019? Bayan kiraye-kiraye da mutane suka yi da kuma irin abubuwan da ya kalla yana faruwa a ƙasar za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun gayyaci mai martaba sarkin Kano don ya yi bayani kan zamantakewa. Muna da ƙasashe da ba su fahimci shari'ar gado ba, sai su ce ai shari'ar musulunci ta ba wa namiji gadon da ya fi na mace. Za kuma a ji cewa wani abu mai kama da bom ya kashe mutum guda a ƙarshen mako a Ile Ife. Sannan za a ji yadda aka baza sojoji a faɗin Najeriya saboda tabbatar da tsaro. Kamar kowace ranar Litinin Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sana ilimi garkuwar ɗan Adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Ƙasashen Siriya da Rasha sun bayyana cewa jiragen yakin Isra'ila guda biyu da ke aiki a sararin samaniyar Lebanon sun kai wani hari filin tashin jiragen saman sojojin ƙasar Siriya. amma sojojin Isra'ila ba su yi magana akan har-haren da aka kai a sansanin Tifo da ke lardin Homs ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke da headquarter a Birtaniya ta ce mutane goma sha hudu sun mutu, ciki har da dakarun ƙasar Iran. A watan Fabrairun da ya gabata ne Isra'ila ta zargi sojojin Iran da amfani da wannan sansanin wajen aika jirgin sama mara matuki zuwa kasar Isra'ila su kuma suka mai da martani ta hanyar kai hari kan sojojin saman Siriya da sojojin Iran da ke cikin Siriya kuma Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawarin mai da martani ga duk wanda ya kai musu hari. Siriya dai ta ci gaba da musanta amfani da makaman guba a cikin yakin da ya faro tun daga shekarar 2011 har da na baya-bayan nan da ake zargi a harin da aka kai ranar asabar din da ta gabata a yankin da ke karkashin ikon 'yan tawaye da ke wajen garin damascus wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 40 Jami'ai sun sanar da cewa kakakin majalisar Somaliya Muhammad Usman Jawari ya sauka daga kujerarsa bayan wani sa'insar siyasa da aka kwashe makonni uku ana yi da firayim ministan kasar. Ministan tsarin mulkin kasar Abdulrahman Hosh ne ya bayyana hakan a shafinsa na Twitter, inda ya ce kakaki Jawari ya mika takardar ajiye aikinsa. Dan majalisa Hussein Arab ma ya shaidawa wakilin murya Amurka saukar kakakin daga kujerarsa, inda ya ce mataimakin kakakin Abdulwali Mudi ne ya karanto mana wannan takardar wato takardar barin aikin kakakin da safiyar yau. isai kuma ya kara da cewa kakakin ya ɗauki shawarar mataimakin shugaban ƙasa Abdullah Farmajo kan ya dakatar da sake shiga siyasa. Ɗaya daga cikin mukarraban Jawari ya shaida wa murya Amurka cewa ya yi murabus in ne bisa zaɓinsa, inda suka ce an gama, ya kuma sauka. A cewar mutumin da baya so a bayyana sunansa, zai yi ban kwana da majalisar a ranar Laraba. Labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi ne wani babban jami'in Amurka ya bayyana cewa Koriya ta Arewa na da niyyar zama ta tattauna da Amurka kan kwance marar gina makaman nukiliya da take yi. Waɗannan su ne ƙwararren alamomi na farko da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya nuna na amincewa ya haɗu da shugaban Amurka Donald Trump tun da suka ba da shawarar yin hakan a watan da ya gabata. Trump ya ce yana so ya zauna da Kim kafin ƙarshen watan Mayu, sai dai har yanzu babu cikakken bayani kan zaman, akan abin da ya shafi inda zaman zai wakana da kuma batutuwan da za a tattauna a kai. Amma jami'an Amurka sun faɗi cewar Amurka da Pyongyang na ci gaba da tattaunawa a cikin sirri. shi dai shugaba trump ya sha kiran da a kwance damar mallakar makaman nukiliya a yankin koriya A baya-bayan nan dai Koriya ta Arewa ta yi alkawarin watsar da shirinta na makaman nukiliya da nufin samun tallafin abinci da kuma sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata alkawuran da ta karya. A yau Litinin ne ma'aikatar harkokin wajen China ta bayyana cewa tattaunawa kan harkokin cinikayya da Amurka ba abu ne mai yiwuwa ba a halin da ake ciki yanzu. waɗannan kalamai dai sun fito daga kakakin ma'aikatar Gengsheng na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa za a samu sulhu tsakanin Amurka da China kan fito na fito da ake yi dangane da kudaden haraji na kayayyaki da kudaden su ya kai biliyoyin daloli wanda ƙasashen biyu suke barazanar sakawa junansu. China za ta cire duk wani takunkumin kasuwanci domin shine abin da ya kamata a cewa Trump ba tare da ya ba da wani takamaiman bayani ba. Harajin zai zama na cuɗe ni in cuɗe ka, sannan za a cimma matsaya kan kayayyakin fasaha. Wannan kyakkyawan makoma ce ga ƙasashen biyu. Shugaba Trump ya ce shi da takwaran aikinsa na China Xi Jinping za su ci gaba da zama abokanai duk da saɓanin da ake samu ta fuskar kasuwanci. barazanar da amurka da china ke yi wa junansu a kwana-kwanan nan ta girgiza kasuwannin hannayen jari a faɗin duniya inda ɗaruruwan alƙaluman hannayen jari suka riga kwan gaba kwan baya. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda a wani taron kwamitin gudanarwa na jam'iyya mai mulki APC, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi shelar shirin tsayawa takara baɗi. An kuma tabbatar da wannan shelar a wata takardar sanarwa da ta fito daga fadar shugaban ƙasar. Hassan mai na kaina gare ka. Na nemi ƙarin bayani daga mai taimakawa shugaban ƙasa na musamman kan sabbin kafan sadarwa Alhaji Bashir Ahmad. Shugaba Muhammad Buhari zai ƙara tsayawa takara a zaben 2019 wato a karo na biyu. Kuma wannan ya fito ne daga bakinsa a lokacin taron da aka kammala ɗazu na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC wanda aka tattauna kan maganar adadin ko ce wa'adin shugabannin da suke rike da jam'iyyar. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa daman yi musu alkawarin kuɗi zai bayyana zai takara ko ba zai ba zai fara bayyanawa. Bayan ya kammala jawabinsa an ma ci gaba da taro ana shirin tashi ya nemi a bashi spika yana da magana. a nan ya tashi ya bayyana wa waɗanda suke wurin cewa bayan kiraye-kiraye da mutane suka yi da kuma irin abubuwan da ya kalla yana faruwa a ƙasar ya amince zai sake neman takara a zaɓe mai zuwa insha Allah na shekara dubu biyu tara. To amma akwai ya madidin da ke yawa gari cewar mai yiwa zai canja mataimaki wajen a ɗauki wani sabo mai gaskiya wannan magana? Tab to ainihi kaga eh, ni gaba ɗaya wannan a wurin ka na fara jin wannan maganan ba gaskiya ba ne. Yawa Alhaji Bashir am a ku ko a gwamnatin ce, kuna ganin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi wa 'yan Najeriya aikin da ya cancanci a ce ta ci gaba da mulki? Kwarai da gaske ma abubuwan da ya faru shi ne abubuwan da aka nasarar da aka samu shi da sa shugaba Muhammadu Buhari amince ya sake neman takara tsayawa takara a dubu biyu sha tara domin inda ba dan an samu nasarar ba kawai da gaske duk irin kiraye-kirayen da za a yi masa ma ba zai fito ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haɗa kai mu daina sa'i. To gaida Hassan, daga Najeriya kuma bari mu rajin jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka gayyaci mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu saboda ya yi fashin baƙi game da tsarin zamantakewa a wani taron faɗakar da jama'a haƙƙin zamantakewa musamman ma iyali da al'umma wanda aka yi a birnin Yamai. Sulaimu Barma gare ka. Samar da hanyoyin da za su kawo canjin tunani a kawunan jama'ar Nijar masu al'adu iri ɗaya da takwarorinsu na jihar Kano shine babban abin da hukumomin Nijar suka sa gaba wajen shirya wannan taro da ke mai da hankali akan wahalhalun mata da yara ƙanana a zamantakewar iyali, kamar yadda ministan cikin gida Bazum Muhammad ya bayyana. de Kano et des régions de Zander et Marari ont ainsi amené le gouvernement nigérien tsarin da masarautar kano ta yi yunkurashin fudawa daga lokacin ɗarewar mai martaba muhammadu sanusi na biyu a kan karaga wani abin koyi ne ga mahukuntan da ke fatan saka tsari a kan batutuwan da suka shafi al'umma daidai da tsarin addini sabili kenan da aka gayyato sarkin na kano domin ya bada lacca muna da ƙasashe da ba su fahimci shari'ar gado ba sai su ce ai shari'ar musulunci ta ba wa namiji gadon da ya fi na mace alhali idan an duba shari'ar gado na musulunci za a ga waje wajen talatin inda ko dai mace ta fi namiji gado ko mace tana karba daidai da namiji ko mace na karba namiji ma ba shi da gado waje guda hudu ne kadai za a samu namiji ya fi mace amma an dauka an ce musulunci ya ba mace namiji gadon da bai ba mace ba to muna da haƙƙi mu kare rashin mutunta tsarin zamantakewa akan maganar aure a tsakanin ma'aurata ko a tsakanin su da abokan zama na daga cikin batutuwan da wannan taro ke fatan bajewa a yayin wannan haduwa. Cikin abin da muke yi shine yaya na farko za mu kare abubuwan da muka tabbatar kyawawa ne a shari'a musulunci. ga irin fitintunan da suke shigo mana a duniya amma kuma illar da mu muka yi wa kanmu na amfani da sunan shari'ar musulunci da wata fahimta ta shari'a mu tauye haƙƙin kanmu musamman matanmu da yaranmu da yake haifa mana wa'annan illoli ya yi maganinsa. ba za ka tashi ka auri mace shekara ashirin ta haifi 'ya'ya goma don ta tsufa ka ga wata yarinya a waje ka zo rana ɗaya ka ce na sake ki ba saboda ko soyayya ta ƙare akwai rahama shugaban ƙasar nijar da ke jawabin buɗe taro ya buƙaci mahalartan su zo da shawarwarin da za su bayar da damar gudanar da ayyukan waye kan jama'a don ganin an samu canjin tunanin da ake bukata a wurin al'umma cikin hanzari kuma a cewarsa hakan zai taimaka a samu ci gaba a fannonin da suka hada da tattalin arziki da na rayuwar al'ummar najeriya da niger par l'extrémisme violent. Sakin sakatar da yara ke fuskanta a waɗannan ƙasashe wani lamari ne da masana suka bayyana a matsayin wani abin da ke barazana ga makomar al'umma. Dr. Bashir Umar Aliyu, mamba a kwamitin aure na jihar Kano, na ganin babbar hanya dai shine ya zamanto cewar abin nan ya kai ya zuwa ga an zartar da wannan doka mu a can kano mu yi nan nijar ma a yi doka irin wannan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman yanzu kuma bari mu dawo Najeriya inda wani abu mai kama da bom ya tarwatse a ƙarshen mako ya hallaka mutum guda a Ile Ife. Daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton. A ranar Asabar ta ƙarshen mako ne, wani abu ya fashe a wani babban gidan sama da ake sayar da magunguna a garin Ile Ife da ke jihar Osun, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya, kamar yadda jami'in 'yan sanda Mr. Funsho Adegboyega mai kula da yankin Ile Ife wato Area Commander ya shaida mini ta wayar salula. area commander mai kula da yankin ile mr funsho adegboyega ya ce abin bai yi tsanani ba suna tuhumar kanin mai chemist din babban gidan saman da ake sayar magunguna ne da ya mutu mai suna sunday ya fasa abin fashewar abin fashewar da ya yi amfani da shi da irin na gida ne kuma shi kadai ne ya halaka a fashewar babu waɗanda na ji rauni a fashewar ya ce tuni masana mamai da ke rundunar 'yan sanda ta jihar osun suka ziyarci wajen kana suka tabbatar da abin da aka yi amfani da shi na gida ne. Haka ma, na ji ta bakunan wasu mazauna garin na Ile Ife da suka ga lamarin. Sunana tunji adepoju tunji dan mama dan jarida ne mai aiki nan kan fm nan ilegife ina gaskiyar cewa wani bom ya tashi a garin ilegife haka ne magana ya shigo mana na tashi na tayi na ganin mahido to kuma tabbas abun ya tashi ne a wata gidan sai da magani pharmacy da aka ce ma benko pharmaceutical store a nan a nan shin more a garin ilegife to tabbas mun ka je wurin kan ga wurin ya dan ruguje ya dan ci wuta don ma yan kwana-kwana masu kashe wuta ma 5 sun zo wutan kuma sun yi kokarin sun kashe wutan. Ko an samu mutuwar mutane wajen? Shi wanda ya dasa bom din ma wanda yake ana tuma cewa shi ya dasa bom din don binciken da na yi ya nuna cewa kanin shi mai wurin ne wanda yake shi ma mai wurin Allah y'a mai cikawa bara wanda ana ce ma Mr. Adebayo kanin shi ne wanda yake shi ma na ce mai sande Adebayo shi ne wanda aka sa cewa shi ya dasa bom da kuma shi ne an ka rutsa da shi. To ko akwai waɗanda suka jikkata? Da wanda suka dan samu rauni kaɗan kaɗan ne ba wani a zuwa gani ba ne. Hassan Umar Tambuwal, muryar ƙasar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida na Tambol. To saboda irin wannan barazana ga tsaro, kuma mun Najeriya sun baza jami'an tsaro a sassan ƙasar. Har yanzu dai ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton. Yanzu dai sojoji na aikin samar da tsaro irin na cikin gida a kusan dukkan jihohin da ke Najeriya. Sojojin na aikin samar da tsaro a baki ɗayan jihohin da ke shiyoyin arewa maso gabas, arewa ta tsakiya da ma arewa maso yamma. Kazalika kusan jihohin da ke kudu maso yamma, kudu maso gabas da ma yankin Niger Delta kusan galibinsu duka sojojin na kai kawo a aikin samar da tsaro da tsarin mulkin Najeriya ya ɗora wa 'yan sandan Najeriya. Anya kuwa ba a takura ƙarfin sojojin. Air Commander Ahmed Tijani Baba Gamawa masanin tsaro ne. Ai in ka duba a cikin haki na wadda kowanne aka ba su constitutional role wato abinda dokan ƙasa ta ba wa kowanne ga abin da zai yi. Ai an diga an da shi daki daki ga abin da Air Force za ta yi ga abin da Army za ta yi ga abin da Navy ga abin da Police ga abin da DSS ga abin da DIA e da sauransu. 'Yan sanda su ne aka ba su hakkin yin wa'annan abubuwa. ba a ce sojoji kas su zo su taimake su ba amma 'yan sanda in za a ba su kayan aiki za a taimake su za a ba su training za a musu adalci duk abin da suke nema a ba su ina tabbatar maka ba sai an kai soja ba in ka ga abin da aka sa soja a ciki to fa abu ya riga kuma ya ɓaci. a cewar tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihar Legas Alhaji Abubakar Tsaf hakan na faruwa ne saboda matsalolin cikin gida da suka mamaye rundunar 'yan sandan Najeriya. Kafin 'yan sandan Najeriya ba su da yawa don wanda suke nan an sa su aiki da 'yan siyasa banda haka kuma ba su da kayan aiki a ba biyan su abin nan sosai to eh, sojoji kuwa sun sun je ba su da komai kowa su na da bindiga kowa su na da lawan ba mutane sun fiye da sojoji yanzu da eh, yan sanda abin da faru kenan kuma yan sanda waɗansu na nuna son kai in sun je wurin da suka san mutane sai su haɗa da mutane abin da faru kenan kuma wannan very very sad indeed da kamata wannan zaman. ka daɗe me abin yi kenan? Abin da za a yi ya kamata a train nasu sosai a ba su kayan aiki to wani kila za a bar su aikin sai zauna kare ƙasa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu garzaya jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno, inda za mu tattauna da hajiya Aishatu Aliyu Ciroma, muƙaddashiyar rajistara ta jami'ar. a lokacin da ta kawo ziyarar aiki nan ƙasar Amurka, a inda take muna bayanai dangane da yadda suke ƙoƙartawa wajen ganin an inganta jin daɗin ɗalibai a jami'ar. Duk dai da kasancewar irin halin da suka samu kansu na rikice-rikicen ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram, wanda hakan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun samar da yanayi mai inganci. ga ɗalibai don cimma burinsu na yau da kullum. da hankali hanyar kullewa, aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa, komai tsawon dare lashewa arewa, komai tsawon gari sai an yi iskewa. Aha. abubuwan da dai ake bi a batar cewa sun samu jin daɗin karatunsu shine na farko wurin kwana ko da shi bai shi jami'an namu ba nomba din yara din da accommodation da muke da shi ba zai dauke su ba amma dai an samar da wannan da kuma azuzuwa ko da shike kamar yadda dan uwana ya faɗa azuzuwan din duk jami'o'i suna da wannan karancin azuzuwan amma dai ba laifi dai ana dai kokartawa kuma malamai ba wai dai malaman ma sun shi makarantar ba amma dai iya gwargwado To za a ga cewar da dama ɗalibai za su zo suna neman guraben karatu wanda kuma jami'a ba ta da gurin da za ta sa ɗaliban nan. Mm. Bai kamata a ce akwai wani tsari da ake da shi ba madadin a kora yara ko kuma a mai da yara su koma gida su zauna har sai wata shekara babu wani tsari da kuke da shi wanda za a ba su wani gurbi su zo su yi wani karatu kamar abin da akan yi a preliminary a turance ko ko remedial a turance wanda idan aka ɗauka aka ɗauki kasa irin amurka Amurka za a ga cewar ko da yaro bai samu makin da ake nema ba ba za a bar shi koma gida ba za a sa shi a cikin makaranta a bashi wani tallafi ko kuma wani ainihin karatu wanda zai ainihin bashi damar ya goge domin shekara mai zuwa ya iya zama ya shiga tsarin karatun a digiri. Muna da wannan tsarin kuma abin da za a yi la'akari da shi shine kowane jami'a NUC ita take regulating ɗin iya ɗaliban da kowace jami'a za ta ɗauka so ba wai jami'o'in ne ba sa son ɗaukan yaran ba akwai ƙa'ida to kamar yadda ka faɗa maimakon a bar yaro ya tafi din muna da remedial programs na arts da science kuma akwai diploma ma za su iya shiga in ba su samu shiga shiga digiri din ba za su iya shiga wayannan courses din saboda ya shiryar da su zuwa baɗi din yadda ka faɗa. da dama za a ga akwai matsalar ɓacewar takardu sai a zo a ce wai takardan registration na ɗalibi ya ɓace ko ko an nemi abu kaza ba a gani ba irin dai wa'annan abubuwa ko kuma a ce sakamako ya ɓace na ɗalibi bayan ya kamata a ce duk wa'in abu akwai tsari da aka fito da su wani hanyoyi kuke bi don magance wannan matsalar kar ta zo a ce ana samunta a koda yaushe yanzu zancen takarda ya bata ma bai mata so ba don komi yanzu ana yin shi online ta yanan gizo to zancen takardar registration ya bata ko sakamako ya bata babu wannan yanzu komi online ake ko results in yara yanzu ana sa musu shi ta yanan gizo suna ma duba tun kafin su iso makaranta ma tun daga gida suna samu su gani To, da dama za a ga cewar wasu iyayen yara sukan koka da yanda ainihin dangantaka take kasancewa tsakanin malamai da ɗalibai da kuma dangantaka tsakanin su malamai ko ma'aikatan jami'o'i da kuma iyaye a wannan babbar matsala ce wanda idan aka ce babu dangantaka kyakkyawa tsakanin iyayen yara ko ɗalibai da ma'aikatan jami'o'i akwai matsala ya kuke ƙoƙarin ainihin ganin kun kawo kyakkyawar dangantaka tsakanin ɗalibai iyaye da kuma malamai da kuma ma'aikatan jami'o'i. Ma dangantaka ban gane ba, don ai in yaro ya zo makaranta ne ya samu koyarwa an koya masa yadda ya kamata ya yi jarabawan shi ya samu sakamakon shi, ko ni dangantaka kuma da ya fi wannan? eh da dama za a ga cewar ɗalibai za su zo sun yi duk wa'innan abubuwa sun bi ka'idoji mm. da ya kamata amma ƙila za a ga malami ƙila saboda wani dalili zai zo ko kada yaro a jarabawa ko kuma kada wata budurwa ko danya ne neme ta ko wani abu makamancin haka wanda wannan matsala ce babba a cikin jami'o'in mm. Najeriya malami ya nemi ɗaliba kila bata bata son shi ko wani abu makamanci haka ko kuma malama ta nemi kuɗi a hannun ɗalibi wa'innan matsalolin ya ake ƙoƙarin magance wannan matsalar. Wa'innan matsaloli sai dai a ce dai a dadi amma a yanzu kam yana in wuya dai ka ji cewa wai malami ya kada wata don ya neme ta taƙi da sauransu yana da ɗan wahala don yanzu ma yadda ake jarabawa ma kamar namu jami'a an mai da shi e-exam zaka je ka yi exam ne kuma na'uran ita za ta mayi makin ma. To ana nufin kenan kamar jarabawar kammala eh, shekarar farko ita ma a kwamfuta za a yi ta kenan ba eh. malami zai yi zai makin jarabawa ba kenan? Eh haka an fara e-exam daga mataki na farko zuwa na ƙarshe. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu buɗe sabon babi. da wasu shawarwari da hanyoyi da suka kamata a bi don inganta ilimi a Najeriya da ƙasashe makwabta. Muna mika godiya ta musamman ga babbar baƙuwar tamu, Hajiya Aishatu Aliyu Chiroma, mataimakin rajistara a Jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Sai mai ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Ta gaida Yusufa, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Saƙon farko ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar aiki da shugaban ƙasarmu Najeriya Muhammadu Buhari zai kai Birtaniya inda zai gana da Firayim Ministan ƙasar tare da wasu shugabannin 'yan kasuwa ta kawo ci gaba tsakanin ƙasashen biyu. Sako daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Muskandare tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azari. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar jihar Benue da ya kamata su rungumi juna su zauna lafiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sako daga Amina Adamu Malam Madori da Umar Babban Yaya Sabon Gida da Tanimu Inuwa Zangon Buji da Sani Gule Kampala duk a jihar Jigawa. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum shafin VOA Hausa. Don Allah ina so ku miƙa min saƙon koke na zuwa ga gwamnatin jihar mu ta Sokoto da ta gaggauta kawo mana ƙarshen matsalar wutar lantarki da muke fama da ita a jihar. Saƙo daga Abdulrahman Aliyu Balkore. Sai kuma saƙo na gaba ya ce Salam VOA Hausa. Hallaka 'yan Boko Haram da sojojin Najeriya suka yi a jihar Adamawa. Yayi daidai Allah ya kawo mana ƙarshen su amin suma amin sako daga Sani Muhammad Shindo sai kuma sako na ƙarshe ya ce salam VOA Hausa muna kira ga shugaba Buhari da ya duba halin da talakawan Najeriya ke ciki ba wai ya tsaya cece ce da 'yan majalisa ba sako daga Malam Abdulsalam Mai Walda Gas Dambam. To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Ƙasashen Siriya da Rasha sun bayyana cewa jiragen yakin Isra'ila guda biyu da ke aiki a sararin samaniyar Lebanon sun kai hari wani filin tashin jiragen saman sojojin ƙasar Siriya. amma sojojin Isra'ila ba su yi magana akan hare-haren da aka kai a sansanin Tifo da ke lardin Homs ba. A jiya Lahadi ne wani babban jami'in Amurka ya bayyana cewa Koriya ta Arewa na da niyyar zama ta tattauna da Amurka kan kwance ɗamarar gina makaman nukiliya da take yi. Waɗannan su ne ƙwararren alamomi na farko da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya nuna na amincewa ya haɗu da shugaban Amurka Donald Trump tunda suka ba da shawarar a yi hakan a watan da ya gabata. A yau Litinin ne ma'aikatar harkokin wajen China ta bayyana cewa tattaunawa kan harkokin cinikayya da Amurka ba abu ne mai yiwuwa ba a halin da ake ciki yanzu. Waɗannan kalamai da suka fito daga kakakin ma'aikatar Geng Sheyang na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa za a samu sulhu tsakanin Amurka da China. Jami'ai sun sanar da cewa kakakin Majalisar Somaliya Muhammad Usman Jawari ya sauka daga kujerarsa bayan wani sa'insar siyasa da aka kwashe makonni uku ana yi da Firayim Ministan ƙasar. Ministan tsarin mulkin ƙasar Abdulrahman Hosh ne ya bayyana hakan a shafinsa na Twitter, inda ya ce kakaki Jawari ya miƙa takardar ajiye aikinsa. To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma. Hafsat ɗan mai soro. Da Julie Lathas Gresham wadda ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mana wannan lokacin Rob McLean. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan shelar shirin shiga takarar baɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Wasalam.